karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi shida kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 22 da 25. Azima Bashir Aminu. Mai sauraro barka da warhaka ga kanin labaran. ballar wata sabuwar cuta a jihar Sokoto ta Najeriya ta kai ga mutuwar mutane takwas tare da jikata fiye da 200. ambaliyar ruwa na ci gaba da tsananta a kenya inda zuwa yanzu ta tilasta kwashe dabannin mutane daga gidajensu a birnin nairobi kasashe sun ci gaba da matsa lamba ga isra'ila da hamas wajen ganin sun saki fursunonin da ke hannunsu Ta yanzu kuma ga cikakkun labaran wata bakuwar cuta da ta balla a yankunan kananan hukumomin isa da sabon birni na jihar sokoto ta yi sanadin mutuwar akalla mutane takwas yadda wasu da dama ke kwance a asibitoci faruk muhammad yabo ya aiko mana da rahoto sautin wasu ma'aikatan lafiya kenan a yadda suke hidimar kula da marasa lafiya a asibiti a cewar hukumar kula da bakin cututtuka da magance su ta tarayyar najeriya bako cutar da ta barke a kananan hukumomin isa da sabon birni na ɗauke da alamomi da suka hada da kumburewar ciki da kuma taro wasu ruwa a cikin ciki da dai sauransu kuma yanzu haka an kammala karɓar samfurinta domin ɗaukar matakin magance ta yanzu haka dai wasu marasa lafiya na jinya a asibitin kwararru ta jihar sokoto asali me yake damun shi malaria ce fara da ita ko da muka zo da shi cikin ya kuma daga lokacin da aka zo da shi zuwa yanzu kamar akwai sauyi eh gaskiya akwai sauki sosai dr nuhu aliyu dogon daji shine darakta mai kula da cututtuka masu yaduwa a ma'aikatar lafiya ta jihar sokoto gwaji na farko inda an ka tura um, jinin su waɗanda mara lahiya ya nuna cewa akwai wasu sinadarai waɗanda aka samu cikin ƙasa wanda bai kamata a ce akwai su cikin jikin mutum ba in ma akwai su ya kamata a ce suna da cikin adadin su dan kaɗan ne sinadarai kamar arsenic akwai lead akwai chromium da cadmium waɗanda an samu cikin jinin waɗanda mara laya wanda bai kamata a ce akwai shi ciki ba. To ko kowane mataki gwamnatin jihar Sokoto ke ɗauka akan wannan cuta? Dr. asabi Balarabe ita ce kwamishinar lafiya ta jihar sokoto duk waɗanda adda ruwa da tsaki waɗanda suke da fahimta watan waɗanda suka kware ga irin waɗannan binciken an biɗo su da nan gida da can kuma eh, mataki na federal government kamin zuwan wannan cuta dai ƙananan hukumomin isa da sabon birni na fama da matsalar tsaro faruk muhammad yabo sokoto arafai hausa fargaba ta sanya ɗaruruwan al'ummar yankin allawa a ƙaramar hukumar shiruru ta jihar neja yin ƙaura zuwa wasu sassa na jihar ko waje matakin da ke zuwa bayan rundunar sojin najeriya ta janye ilahirin dakarunta da ke ƙaramin sansanin yankin ƙanƙanin sansanin na allawa na sahun sansanonin sojin najeriya a yankin yammaci da tsakiyar ƙasar da ke ganin matsanancin hare-haren 'yan bindiga da suka addabi jihohin neja da zamfara da kuma kaduna amurka ta aike da wakilai zuwa nijar da nufin cimma jituwa biyu bayan bukatar hukumomin sojin kasar na ganin dakarun na amurka sun fice daga wannan kasa ta sahel isa ka manzo ɗaya daga cikin tsaffin 'yan majalisun kasar da suka bukaci ficewar ga wato gabaki ɗaya sojojin kasashen waje daga nijar yana mai bayyana cewa hakan ba abin mamaki ba ne na san ba ana niyyar hudda yanke hulɗa sam sam sam da amurka ba mai eh, a samu bungu na kasan wanda eh, sojoji na waje ba na amurka kadai ba ma na kowace ƙasa wato su zo su zamna nan ba tare da yardajeniyar ƙasan ba to ina ji wannan Eh, zamanin ko in ce wannan lokacin ya wuce eh, wannan lokacin ya wuce wato kenan babu mamakin yau a ga sojojin amurka sun nada kayan su za su tafi saboda sojojinmu sun tambayi su tafi eh, kuma su su sha ba sun ka ba da haɗin kai ana nan ga tattaunawa yau ma na ga wata takarda ta fito tana yawo cikin yanar gizo inda eh, ƙasar amurka ta ba da kai na tantauna da ƙasar nijar da tsara yadda sojojinsu za su nade su hita eh, daga ƙasar nijar kalaman isaka mansu kungiyar amnesty international ta kauka da matakin mahukuntan toga na haramta wa fararen hula da ma 'yan jarida gudanar da gangami don kalubalantar duk wani yunkuri da ya ci karo da ra'ayin jama'a daidai lokacin da ake shirin gudanar da zaben 'yan majalisun kasar a karshen watan nan cike da rudani musamman lura da yadda bangaren adawa suka ki amincewa da salon kamun ludayin gwamnati a yanayin tunkarar zaben a cikin wani rahoto da ta fitar amnesty ta ce gwamnati gwamnatin togo ta tilasta kulle wasu kafofin yada labarai biyu a togon yadda ta aiki da 'yan jarida uku gidan yari na shekaru uku uku ko wadansu. yayin da ambaliyar ruwa ta kashe mutum hudu a birnin nairobi kasar kenya prime minister tanzania kasim majaliwa cewa yayi akalla mutum 150 ne suka rasa rayukansu a kasar sakamakon mamakon ruwan da ake gani ya haifar da ambaliya da zabtarewar kasa a waɗannan ƙasashe shamsiya haruna na da ci gaban labarin Gidaje da dama ne suka rushe a Kenya saboda ambaliyar ruwan kuma wannan hukumomin kasar suka ce na da nasaba ne da tumbatsar kogin Nairobi da ruwan ya haddasa. Shi kuwa da yake jawabi a zauren majalisar dokokin kasar Firaministan Tanzania ya ce baya ga asarar rayukan da aka samu mutum 236 sun samu raunuka inda ruwan ya lalata gonaki gidaje hanyoyi ciki kuwa har da layin dogo. Hukumomi a Kenya sun ce ambaliyar ruwan da kuma zabtarewar ƙasa ta mamaye yammacin ƙasar. yankin gabashin afirka na daga cikin yankunan da ke fama da matsalar sauyin yanayi wanda ya haifar da mamakon ruwan sama a damunar bana inda ya haifar da asarar rayuka a ƙasashe irin su kenya da burundi a burundi ɗaya daga cikin matalauciyar ƙasa a duniya kimanin mutum dubu casa'in da shida ne ambaliyar ta raba da gidajensu daga cikin wancan adadi kuwa mutane arba'in da biyar ne aka tabbatar da mutuwarsu amurka ta nana ta kiranta ga bangarorin da ke ci gaba da gwabza yaƙi a sudan da suka yi zuciya nesa tare da ɗaukar matakin ganin ba su faɗaɗa yaƙin ƙasar zuwa yankunan da suke zaune lafiya ba musamman bayan fara kai hare-hare birnin alfashir da ya sanya fargabar sake faɗaɗar yaƙin zuwa makamancin na shekarun dubu biyu da ƙasar ta gani mafi muni a tarihi fiye da shekara guda kenan ana gwabza yaƙi tsakanin dakarun gwamnatin sudan da tsagen dakarun kai ɗaukin gaggawa na rasab da ya jefa biliyoyin jama'ar kasar a mawuyacin hali amurka da birtaniya da wasu kasashe goma sha shida sun buƙaci gaggauta tsagaita wuta a yakin gaza domin samun damar ceto mutanen da hamas ke garkuwa da su tun baya da harinta na ranar bakwai ga watan oktoban bara kamar yadda za ku ji a cikin rahoton ahmad abba Fadar White House ta Amurka ce ta fitar da wasikar ta haɗin gwiwa da shugabannin ƙasashe sha takwas suka sanya wa hannu, inda suka bukaci a sako mutane da ƙungiyar Hamas ta yi garkuwa da su tare da bukatar tsagaita wuta na dogon lokaci a rikicin da ya laƙume rayukan Falasɗinawa a yankin zirin Gaza da kewaye. Ƙasashen da suka sanya hannu cikin wasikar ta haɗin gwiwa sun haɗa da Amurka da Argentina da Austria da Brazil da Bulgaria da Canada da Colombia da kuma Denmark. sauran kasashen da suka bukaci sakin mutanensu da ke hannun kungiyar hamas a gaza da kuma bukatar tsagaita wuta sun hada da faransa da jamus da hungary da poland da portugal da romania da sabia da spain da thailand da kuma Birtaniya. sun kuma nuna goyon bayansu ga shiga tsakani da ake yi domin ganin mutanen sun koma gida tare da kira ga hamas ta kai zuciya nesa domin kawo ƙarshen rikicin wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a yankin. Sai dai a nata bangare Isra'ila ko Gizau domin tana shirin kai farmaki ta ƙasa yankin Rafa da ke kudancin Gaza. Inda rundunar sojin ƙasar ta shaida wa gwamnati cewa a shirye take tana dai jiran umarni ne kawai domin fara kai farmakin. ta daidai lokacin da waɗannan ƙasashe ke ci gaba da kiraye-kirayen ganin an saki fursunonin alƙalaman da ma'aikatar lafiya ta yankin falastini ta fitar na nuna yadda zuwa yanzu isra'ilin ta kashe fararen hular da su ya haura dubu talatin da hudu jami'an 'yan sanda a amurka sun kame fiye da ɗaliban jami'ar california ɗari da ke ci gaba da zaman dirshan don ƙalubalantar matakin ƙasar na gaza hana isra'ila ci gaba da yi wa falastinawa kisan kiyashi a yankin gaza ɗaliban makarantu uku ne suka haɗe tare da gudanar da zanga-zangar haɗe da zaman dirshin a sassan birnin na california wanda ya kai ga kame fiye da ɗari daga cikinsu daidai lokacin da takwarorinsu na washington suka faro makamancin gangamin a jiya alhamis wanda ya hana harkar koyo da koyarwa a fadar gwamnatin ta amurka labarin na zuwa muku daga rafai taken labarin wasanni kenan muna kuma tare da Nasir Sani. To barka da aiki. To kai tsaye za mu je ga Premier Ingila inda kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta samu nasara kan wasan da ta kara da Brighton eh. kuma ta yi mata cin kaca tsohuwar keke a yayin da ta yi mata ci hudu da nema har gida. Eh. Wannan nasarar da Manchester samu ya kara wa kungiyar karsashi kan kokarin da take yi na neman lashe gasar Premier Ingila karo na biyu a jere. Duk da cewa tana a mataki na biyu a kan teburi da maki 76 inda arsenal take da marki wato maki 77 sai dai har yanzu akwai kwantan wasa daya da manchester city ya rage bata buga shi ba wanda shine wanda za ta kara da nottingham forest a ranar 28 ga watan afrilun wannan shekara arsenal da take a mataki na daya ta buga wasanni 34 daga cikin 37 har yanzu dai akwai wato akwai aiki a gaban kungiyoyin guda biyu inda arsenal a wasannin nata a wasannin tana gaba za ta kara da tottenham wanda yana cikin wasa mai zafi da kungiyar za ta yi ita ma manchester city za ta kara da wolves a cikin wasanni da suka rage a bangaren ta kenan kuma wannan wasan ana hasashen zai yi wahala ta samu nasara duba da yadda a tarihin kungiyoyin biyu wasannin da suka buga 22 manchester city ta samu nasara a guda 13 inda wolves kuma ta samu biyar kuma sun yi kunnen doki hudu kuma wato jimilla manchester city ta zura wa wato ta zira kwallaye 48 wolves na da 23 eh. a nan ne dai za a iya cewa ba a san macituwo ba sai shinkafa ta kare <laughs> <laughs> to a gasar Serie A kuma ana wato ana ta kasar Italiya ana fafatawa tsakanin udnis da AS Roma kuma Roma ce wato sun fafata kenan Roma ta samu nasarar ci biyu da daya a gasar Premier League din Najeriya kuma an gwabza tsakanin Rivers United da Katsina United eh. kuma Rivers United ce ta samu nasarar ci biyu da nema sannan a gasar saudi pro league na kasar saudiya inda al ta doke al-ahli sfc a nasu karawar eh. a nan kuwa akwai yiwuwar dan wasan manchester city bernardo silva ya koma barcelona a ƙarshen kakar wasan bana dan wasan ya yi yunkurin komawa kungiyar tun a kakar wasan da ya gabata sai mm. dai haka bai samu ba zai bi sahun gondawan ke yawa shi ma ya tsallaka sakamakon tsawaita kwantaraginsa da ya yi a kungiyarsa ta man city a manchester city dan wasan na wato ana hasashen darajarsa zai kai a wato akalla euro miliyan 60 idan har barcelona za ta shirya ɗauko shi to an ga shida nasar. to sanar da aiki yau juma'a ranar da jaridar aminiya da ake wallafa a najeriya ke fita kuma kamar yadda aka saba ka misali ya zanta da babban editan wannan jarida alhaji salihu makera kan manyan labaran da ta kunsa ga kuma zantawarsu to alhaji salihu makera babban editan jarida aminiya za mu so kai mana karin haske game da manyan labaran da jarida aminiya ke dauke da su a wannan makon to babban labarin mu ya duba sace-sace da kashe-kashen mutane da ake yi ne a najeriya inda muka gano a wata uku da suka gabata an kashe mutum dubu biyu da dari biyar da tamanin da hudu an sace dubu biyu da dari shida da hudu to amma babban mai ba shugaban ta shawara kan harkokin tsaro ya ce duk da haka ana samun raguwar wannan ta'asa saboda kokarin da suke ɗauka so akwai kuma labarin wani mai ciyar da iyalansa tara da naira dari tara da ya samu sauyin rayuwa a cikin mako biyu wato bayan mun buga labarinsa ya riga samun taimako har ma ya ce a karan farko bana ya fita da zakarfi da kai a rayuwarsa wato tun da yake bai taɓa yin zakar da kai ba sai bana sannan akwai tattaunawa da muka da wani dan siyasa tsohon dan jam'iyyar dan jam'iyyar PRP wato Garba Dala wanda ya faɗi da da ya sa karfin jam'iyyun siyasa ya ragu a yanzu sai kuma akwai labarin yan matan jigawa da ke ɗinkin dundugai da kansu wanda ta wannan suke ɗaukar nauyin kayayyakin gidansu mai maimakon da sauransu akwai barazanar da shugaban hukumar efcc ya yi idan akan shari'ar yahaya bello akwai tsara tsohon minista hadi sirika da efcc din ta yi akwai tuba hakimai sha biyar da gwamnatin sokoto ta yi sai kuma hira da muka yi da sheikh sani hajingir inda ya bayani kan abin da suka tattauna a taron haɗin kan musulmi duniya sai kuma tattaunawa da wata ɗaliban likitanci ta kowa kwazo a jami'ar abubakar ta da ke bauchi sai kuma shirin zuwa hajjin da gwamnan oshin ke yi wanda ya tada kura kan addininsa wato mutane suna ganin shin dama su mutane suna kallon kaman ba addini ba musulmi ba wasu masu kallon musulmi da sauransu sannan kuma akwai rahoton musamman kan neman dawowar har-har boko haram a yobe to waɗannan suna daga cikin labarunmu na nan cikin gida najeriya to a ɓangaren ƙasashen ƙetare ba to a bangaren kasashen ƙetare akwai labarin dalilan da wasu kasashe suka yarda da kasar falastin ta zama kasa mai cin gashin kanta ko kuma ta zauna a matsayin kasa wanda za a yi mata rajista a majalisar ɗinkin duniya a mun duba matsayin yankunan falastinu a wajen majalisar ɗinkin duniya kasashen mun ambaci kasashen da suka amince da kasar a matsayin kasa wajen arba'in sai kuma labarin tarayyar turai ta kowa kan jan kafar da kasashen turan suke wajen tallafa wa ukraine to bari mu je ka bangaren al'ajabi to a bangaren al'ajabi kuma wata mata ce ta ɗauki gawa ta kai banki don ya sa mata hannu ta karɓi rance ko lamini sai kuma wanda ya takara ɗaiɗai har sau ɗari biyu da talatin da takwas yana shan kayi amma duk da haka ya ce yana sa ran fa zai samu nasara gaba wato bai hakura da takarar ba. Ai da ba an ce ai mahakurci mawadaci. Eh. Na to bari mu je ga bangaren nishaɗi. to a bangaren nishadi mun tattauna ne da wata tauraruwar kani wuri wato fatima muhammad wanda aka fi sani da sangaya yadda aka yi ta shiga harkar da kuma harin da ake ciki a yanzu to mu karkare da bangaren wasanni to a bangaren wasanni akwai zainuddin zidan da ke shirin koma manchester united a matsayin koci to alhaji salihu makera babban editan jarida aminu ya muna godiya to mu ma mun gode to yanzu kuma ga shirin mu na gaba sauraro Assalamu alaikum barkanmu da